a few years ago. biyo zai kasance. Bari mu fara da ra'ayoyin jama'a wakiliyar sashen Hausa a Abuja Hawa Umar ta jiyo mana ta bakin mutane akan yadda suke kula da lafiyar bakin su da kuma ko za a iya faɗawa cewar bakin shi na wari. Sunana kwai ta kike kula da ki. Ina gogewa da safe da yamma ina wanka. So biyu a rana nake yi. Da na kike gogewa da yin da brush. Akwai wani dalili da sa kika je kika ga likitan hakori? Babu. Kin taɓa haduwa da mai warin baki? Eh na taba haduwa da shi. Kin gaya masa cewa bakin shi yana wari ya gyara? Eh dai karami yaro ne dai na gaya mishi ne. Na ce mishi ya kamata yana dan kula da kanshi a brush da safe yamma. Don shi ne ya ci. kuma a kora akalla a ce mutum ya ya goga baki ya kamata a ce su uku amma dai a titi a ce mutum ya yi su biyu da safe kuma da yamma kami a yi bacci bayan an gama cin abinci yamma in ba na zuwa aiki gaskiya in da safe na tashi daga bacci zan yi in na kare bacci na rana in na tashi zan kare kuma da daddare ina kare yi rana ne gaskiya da nake kwalla da kori na shi ne da safe na tashi da safe zan yi kuma in duk za ka yi brush din lissafin ba ko zallan haƙora za ka brush ba don harce za ka fara brush harcen ka tukuna hakori haƙori ido da na yi da da daddare kuma na gama cin abinci sai ni shi kamin yin bacci za ka iya ka gaya ma mutum din ne bi in ka hadu da mutum din sai ka ce mishi wani gaskiya eh, bakinka yana da ɗan karni karni haka ɗin nan kuma ya kamata in ka bayanai ba za ka yi cin abinci ba a waɗansu da dukkan alamu na ci ba wai rashin tsaftace bakin su bane akwai a ciwon daji da ke kama bakin su wanda kila kuda ma sun yi burshi ba lallai su samu sauki ba ana bincike hikima da za a sanar da su tun da ba abu ne mai sauki ka tunkari kamfani da kuma asuwaki kuma suna fitar da hankali sosai kuma especially ita asuwakin gaskiya ne yar mutum na san hankalin sa ya fari an fa amfani da asuwaki ta kan fitar da cin hankali gaba ki ɗayan to gaskiya ni da a yanzu na kan yi amfani da makalin kuma yana amfani da asuwaki in dai har dai komai da cikin kwanciyar hankali na lafiya da ke muna kamar dan bakin sai yana dan bashi bashi a babu saboda abun da yasa ni ban cika jin wari ba mutum ne Allah ya yi shi wanda yake ba zan cika jin wari ba sai ya yi yawa sosai amma in dai har bai yawa sosai ba ba na samun in ji kanshi ko in ji wari hakan hanci na aiki to akwai wani dalili da ya taba sa ka ga likitan hakuri na dai taba ciwon hakori sai na je wajen wata mata ita tana irin wannan abun ba wai likita ba ne ta bani wani magani ne sai na buɗe baki na wani ya zuba daga baya kuma sai haƙorin ya fashe sai ya faɗi ne ma'ana tun daga lokacin ba sake ciwon hakori ba kuma bai sake faɗuwa ba sunana Ismail Isaku idan Allah isa gari ya waye lafiya lau muka tashi kafin mu je masallaci haka muka akwai wani dalilin da ya sa ka taba ganin likitan hakori ko hakorin ka yi ciwo ko wani amosanin hakori kamar yadda masu maganin gargajiya suke faɗa? Eh hakori abincin mu na dama ya gaya ma ya gyara amma ni din ban gaya ba tunda ba abokin zama na bane muka haɗu muka rabu. To da abokin zaman ka ne ba za ka iya faɗa masa? tusi ne yake inu ta ta tafi nyanya everything na wata wata. Eh, well done. Ta yaya kake kula da haƙorinka? Ah, gaskiya ina kula da shi sosai. Ta yaya? A time ina gogewa sau uku wata rana kuma zai nema kamar kusa ko wani abu zan goga ya irin sai sai sai sai nan bana na tambata hakori na ya wari ko mata na ma ko na ji wari bakin ta ma sai na yaka. Allah kuwa ko cikin mota ma in mutum ma yana yi mun magana ma sai na in gane ko. Na gane. To hakorin dole ne kuma kurma bai taba ciwo ba. Shin ka taba haduwa da wani mai warin baki a ko wurin aiki? Eh gaskiya lokacin na secondary school na taba da su sosai kuma nake ba su shawara. Kamar irin wanda kamar shekara da shekara biyu ba su goge ba su damuwa da shi zai da system wanda za ka yi ka cire wayannan irin wannan stain stain stain din nan. So kuma sun bi yawanci sun bi yawanci ba su bi ba. Mun mun dai kokari eh, abubuwa din eh, zama sab because of our head. Kuma na mamaye Rabi Ibrahim. Kuma ina makilan ina kasuwa ke kuma. Kada safe ina haka da haka zan kusa wuce in daga wuce abinci ina brush tabbas ka sa ba da aka ji bakin sai yana dan bashi bashi tabbas irin sallah asuban nan ba to da ka ji ya kai ka faɗa wa wannan mutumin domin ya gyara ya a dole suna magana bakin su sai a hankali wasu in kana magana da su fa sai a hankali bakin fa yana tashi kamar a gudu ka taba haɗuwa da irin waɗannan mutanen warin baki ko mai warin baki? Abu ne da nature ne in ka bar bakin ka kulle for a very long time ko kai waye ne dole bakin ka Suna na Murtala Abdullahi Muhammad. Ta kake kula da haƙorin ka. Kamar yadda dai musulunci ya koyar kuma da yadda al'ada muka zo muka tarar eh, asuwaki bayan kowace alwala sannan kuma da safe mukan yi brush sannan da daddare mukan yi brush. Akwai wani dalili da ya sa ka je ka ga likitan haƙori? Eh na ce na ga dutsen fito in gaya masa cewa ga halin da ake ciki a dai samu na yi iya mu'amala ta dai ta wannan lokacin na gama muka rabu wanda kuma wannan ta sa in ma mun wata mu'amala ta kuma haɗuwa da ni da shi tsakani na da shi nesa da nesa kamar in na kusa da kai ne za ka iya faɗa masa eh akwai wanda za su kalli abun kowa ta fuska ni ma zan kalle shi ta Na kan zargi wasu kila ko kazanta ce ko rashin iya wanke baki ne ko rashin iya kula da baki na umar sulaiman ta kake kula da haƙorinka ina kula da na ta hanyar goge baki kamar sau biyu zuwa sau uku a rana da kuma yin asuwa a lokacin da ya dace akwai dalilin da yasa ka taɓa zuwa ganin likitan haƙori eh na taɓa zuwa ganin likitan haƙori amma da taɓewa ne a lokacin ciwon haƙori abincin sosai a hankali yana dan bashi shi haka? Ina da su sosai ma da dama akan same su sosai. To da kai ji ka yi kokarin faɗa musu domin su gyara? Eh to gaskiya ka san irin wannan matsalar ba za ka iya fitowa directly ka gaya wa mutum ba sai dai wani lokacin a kaikaice ta hanyar amma dai kan gabatar mana da kansa. Sunana Mustapha Dan Juma